daidai da 29 ga watan oktoba shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikihiyyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin fosli na biyar da ke magana a kan likafani a inda malin ya ce wa aidan yustahabbu an ya kuna alkafna mukawwinan min thalathati athwabin ana son likafani da za a yi wa mamaci ya kasance an haɗa shi ne daga likafanai guda uku na farko shine kwarjallan da za a sa mai na biyu kuma su ne lifafai ne da kafani guda biyu da za a ninka sai a naɗe mamaci da shi kamar yadda muka nuna a lokacin da muka yi bayanin wankan gawa da sanya likafani a aikace idan lokaci ya yi da izinin allah muka kai gaban da malam zai mana bayani a kan sallan gawa za mu zo a yi bayanin sallan gawan yadda take a aikace tare da cewa jama'a suna ganin yadda ake a aikacen amma still dai a lokacin za a nuna ma al'umma da kuma yadda ake haƙa kabari da kuma yadda ake sa mamaci a cikin kabari za a bayyana yadda kabari na sunna yake da izinin Allah domin mu kira al'ummanmu da cewa su yi ƙoƙari su rika yin kabari irin na sulla kabari irin na sunna ba na gargajiya da al'ada ba kuma haƙi za a yi sosai kuma ba gidan wani za mu je mu haƙa ba filinmu ne za mu je mu haƙa kuma za a yi kabarin iri-iri za a yi lahado kuma za a yi shakku kuma za a ba mutane dama kowa ya haƙa ni wannan gayyansa haƙa a gani inda suke kuskure a gyara masu wannan gayyansa haƙa a gani inda suke kuskure a gyara masu to daga lokacin da za a fitar da wasu zarata waɗanda za su sadaukar da in an yi rasuwa sai a tura su su haɗu da waɗanda suke aikin haƙin kabari a makabartanmu na ahalus sunna sai su je sai su taimaka masu wajen a yi kabari mai zurfi irin na sunna Allah maɗaukin sarki ya sa dace mala ya ce li hadithi aisha ta radiyallahu anha qalat saboda hadisin da sayyida aisha ta ruwaito Allah ya ƙara mata yarda ta ce inna rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuffina fi thalathati athwabin cewa an yi wa annabi likafani da tufafi guda uku yamaniya wannan likafanin da aka samu annabi saƙan ƙasan yaman ne vidin sannan kuma likafani ne fari min kursufin na auduga laisa fiha qamisun babu riga wala imama kuma babu rawani udrija fiha idirajan haka aka sa annabi cikin wannan likafani aka nannade shi wannan abin da aka yi ma annabi shine kaɗai alheri duwan likafani za a yi biyar za a yi bakwai za a yi tara za a yi sha ɗaya ko miliyan kuka yi ba alheri a cikin naku duka na annabi ne kadai yake tattare da alheri don shi aka yi mai kuma shi ya karanta da ce ga yadda za a yi anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kuffina fi thalathati athwabin yamaniya zidun min kursufin laysa fiha qamisun wala imama a wannan likafani da aka yi ma annabi ba a sa mai riga ba sannan kuma ba a yi mai rawani ba udrija fiha idrajan haka aka ɗauki manzan Allah aka nannaɗe shi cikin wannan likafani nashi wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al bukhari fitar da shi fi kitabil janaiz a littafin da ke bayani akan jana'iza babu thiyabil bid kafan a ƙarƙashin babin da ke bayani akan ana son a sami farin likafa ne yayin lullube mamaci imam bukhari ya kawo wannan hadisi a mujalladi na uku lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyu da sittin da hudu wa muslimun al'imam muslim ya fitar da wannan hadisi fi kitabil jana'iz a littafin da ke bayani akan jana'iza babun fi kafnil mayyit a ƙarƙashin babin da ke bayani a kan sanya wa mamaci likafa ne imam muslim ya kawo wannan hadisi a mujalladi na biyu shafi na ɗari tara da arba'in da ɗaya lamba hadisi na arba'in da biyar da lamba hadisi na arba'in da shida wa abu dauda abu dauda ya fitar da wannan hadisi fi kitabil jana'is babun ne. a mujalladi na uku lamba hadisi na dubu uku da ɗari ɗaya da hamsin da ɗaya wa tirmidhiyu al'imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisi fi kitabil jana'iz babu ma ja a fi kafnin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ƙarƙashin babin da ya zo yake bayani dangane da irin yadda aka sanya wa manzan Allah likafani. al'imamu turmidi ya kawo hadisin a mujalladi na uku lamba hadisi na ɗari tara da casa'in da shida wan nasa'i al'imamun nasa'i ya fitar da hadisin fi kitabil jana'iz babu kafnin Nabiyyu sallallahu alaihi wa wa sallama a mujalladi na uku lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari takwas da casa'in da bakwai wabnu maja fil jana'iz haka ibnu maja ya fitar da wannan hadisi a littafin da ke bayani a kan sallan jana'iza babu ma ja a fi kafinil mayyit a littafin da ke bayani a kan jana'iza babin da ke bayani akan sanya wa mamaci kafani eh na'am ma ja a fi kafinin nabi muka ce me na'am mene ok kafinin nabi na ya kawo shi a mujalladi na farko lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da casa'e da sittin da tara wa ahmad fi musnad a jiz'i na shida lamban shafi na ɗari da sha takwas allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce la mughala ba ma buƙatan wuce gona da iri da zurfafawa wajen al'amarin likafani. La ya kunul kafna min alhariri, Mala ya ce likafani sam kar ya kasance daga alhariri, wala fi saba'ati athwabin kuma kar a yi likafani da tufafi bakwai, au fi hamsatin ko tufafi biyar, au fi tis'atin ko tufafi tara, fi thalathan fi thalathatin la yazid a tsaya mu ukun babu ƙari don haka aka yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a muna gane wannan da kyau ku duk wani abin da za a zo a ƙara ai waye ai an saba ai an gada ai malam wani duk kwarba da su jama'a mu annabi muke ma kuna fahimtar wannan wallahi inda wani da ya kamata mu bi bayan annabi ya wuce ka bi kanka <laughs> jama'a mun gano wannan akwai wanda kake so in dai an kau da annabi da ya wuce kanka to da wani dalili baka bin kanka kake bin annabi sai wani kawai tsaya gefe ya ce wai bi ni sa muka ce mukar wanda ya bi mu saboda kaka kara mana nauyi ka ja mana matsala a lahira kuna fahimtar wannan da kyau ko don duk wani wanda ya jona tarago da kai to ran tashin alkiyama zai zama maka kallon ina fatan mun gano wannan da kyau amma ya bi Allah ya bi annabi kawai kai malami ne da kake nuna mai yadda zai bi Allah da annabi amma ya je ya bi su yadda ya gani zai bi in yayi ba daidai ba wannan shi da Allah in yayi daidai kuma wannan ya samu sakamako shi yasa jama'a ku daina ɗaukan wai al'umma wai su zama bayinku su zama yaranku su zama barorinku su zama muridanku su zama kaza akan me ina fatan mun gano wannan kawai ka je lahira dan dai kawai a duniya kartin banza su cika maka baya suna maka ihu kawai shikenan ka je lahira zama maka matsala akan me ka karantar da al'umma in sun ɗauka ruwansu in sun watsar ruwansu kai dai ka gaya musu gwargwadon yadda kowa zai gane ya fahimta ya bi Allah ina fatan mun gano wannan da kyau amma lakum dinukum waliya din Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce walau kanat ziyada fil kafani ala qadaril mutawaffa lakana aulan nasa lakana aulan nas bidhalika huwa rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama malam ya ce da zai yi wa ƙarin likafani saboda daraja da ƙima da martaba da ɗaukaka na wani to da manzan Allah kai makarin dan dai ba wani wanda yake sa'a ko ya zarce manzan Allah waye kai waye kamanka waye kai akwai wanda ya kai annabi waye kamansa akwai wanda ya kama da annabi wa ya kai matsayi ya nasa yau akwai wanda ya cimma matsayi da manzan Allah Haba, da Allah ya yabe shi wanda ko ya ƙi shi ma yi gaba duk wanda ya tunkuyi sunnan manzan Allah kowaye sai ya sha mamaki wallahi na rantse da Allah kowaye in bai ji kunyan annabi ba ta hanyar kiyaye martaban sunnan manzan Allah kowaye sai mun yi daga-daga da shi ya kama daga san wannan kowaye ba da zaya mutum ya zo yana sukan sunnan manzan Allah ya koma ya makale wai sai ya ce wai ai yana cikin kungiya kungiyan banza kungiyan wofi ana ce maka manzan Allah kana ce mana wai kungiya jama'a mun gano wannan da ke ku kana sukan manzan Allah ka zama dan dariƙa kuna gane kuwa shi yasa dole ne kowa ya shiga taitayin shi kowa ya shiga taitayin shi ana maganin manzan Allah sai kawai wani sai ya zo eh, wallahi an soki wani an so kai din sai ne. ana maka maganin manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a id nazaran fil khalqi ta'lam bi annahu duba ga gani cikin halittu kaf Allah ya taba irin shi ne tun daga Adamu har Isa ba a taba irin manzan Allah ba a id nazaran fil khalqi ta'lam bi annahu ka ahmada lam yunsha' irin annabi Allah bai ba wala huwa sha’u, kuma daga zamanin annabi har duniya ta tsaya Allah maɗaukin sarki ba zai ƙara irin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi annabin nan a gasa bihin wara Allah ya ji kan bayi ne ta hanyar aiko shi fa huwa muznatun sai ya zama indararan alkhairi wa ma naka illa rahmatan lil alamina ba mu aiko ka ba sai dan ka zama jin kai ne ga talikai manzo Allah ya zo da alkhairin duniya da lahira amma mutane ba su kalla ba wai sai kai karatu ka karantar da sunna sai ya ce wai ai wani bai gane ba kar Allah ya sa ya gane mu dai mun gane kuma za bi jama'a mun gane wannan da kyau ko yau annabi ya karantar da karatu sai ka gane shi kenan sai ka ci gaba da aiki shi wanda bai gane ba Allah ya ganar da shi in Allah ya ganar da shi ma sha Allah amma dai manzan Allah alkhairi ne Abu Talib bai musulunta ba amma da kanshi yake cewa wa abyadu yustaskal ghamama biwajhihi thimalul yatama ismatul lil aramili manzan Allah tun yana ƙarami yake tausa sama mata waɗanda ba su da masu kula da su yake taimaka ma yara waɗanda ba su da gata yake aga ma marayu waɗanda aka mutu aka bar su mai ɗabi'a irin wannan ne wai za a waye gari wai mutum ya ce a kullum sai a ce sunna sunna sunna ai arne ne ai ina fatan mun ga mu duniyan nan muna zama ne muna jiran sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma duk wanda zai mana magana ya jona mu da annabi shi kaɗai zamu saurara mun gano wannan da kyau ko al-ilmu qala Allah qala rasuluhu ilimi kawai a ce Allah ya ce manzon Allah ya ce qala sahabatu laysa bitamwihi amma in an ce sahabbai sun fassara sun fahimci maganar manzon Allah wannan ba laifi bane amma mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan ba ilimi bane wauta ne ka danganta saɓani bainar rasuli wa bainar ra'ayi faƙihi ka ce wai annabi ya ce sai wani ce maka wai malam wane ya ce kai ka san waye manzon Allah kai ka san waye manzon Allah sai mun yi karatu mun ce wannan kuskure ne don ya saba ma na annabi wai sai a ce kun kai manzan kun kai malam wani karatu ne kun kai malam wani ilimi ne kun kai malam wani tsoron Allah ne kun kai malam wani kaza mun ce duk ba mu kai shi ba duk ya fi mu yana gaba da mu amma shi ya kai manzan Allah ilimi ne ya kai manzan Allah tsoron Allah ne ya kai manzan Allah sanin ya kamata ne ya kai manzan Allah duk abin da kuke faɗi ne akan makan shi jama'a kuna gane wannan da ke ku? ai wallahi al'ilmu ma kana fihi ƙala haddasana ma siwa zaka fa waswasati shayatini ilimi a ce Allah ya ce haddasana rasulullah in ko ba haka ba wannan kururuwan iblis ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi sa kuke cikin matsala kullum Qur'ani ya gaya muku wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka kuna cikin kuncin rayawa kun kasa me yasa ku a ciki wallahi tun ku yin sunna ne shi yasa duk wani tarkace da hayaniya ku ɗiba ku can da shi mu kuma ka san manzon Allah ku ɗiba ku yi nan da shi mamman ka ishe mu ka ishi baban kowa wallahi azim manzon Allah ya ishe mu kuma ma har makiyan sunnan ma ya ishi baban duka dan ba mai kin halin shi sai fasiku sai wawa sai ko wanda bai bi addini daidai ba kai ka san waya manzan Allah don shi ya girma makka ba shi bugun ɗan kowa abadan ba ka jin farar jama'a ta yi mai tir yau wake kin manzan Allah in ba abu jahali da awwawa shi ma jahilcin da agare ka hana mai tuba abu jahali shi kaɗai ne sakaran da yake manzan Allah amma kawai mutane wai ana lallaba su wai ana ce musu manzan Allah wai sai su fake wai da su kan wane ai an ce kaza ai kaza bakin kafiri kawai ana ce mashi manzan Allah ya ce jawa muna gano wannan da kyau ko Qur'ani cewa duk wanda bai ba annabi ba batacce ne wa in tuti'uhu tahtadu Allah sai kun yi wa manzan Allah biyayya ne kada za ku zama shiryayyu shi yasa ka bar wasiya ka rubuta in ka mutu jana'iza duka irin ta annabi za a yi ma duk wanda ya maka na gadon gargajiya kai Allah ya isa kuna fahimtar wannan kuma ka rubuta kofin wasiyan ka kawo mana ka gani billahi lazi la ilaha illa huwa sai an maka sunna sai dai in mun riga ka mutuwa ko kuma an yi rashin sa'a ba ma nan amma muna nan ko billahi azim ba wanda ya isa in dai ka ba mu kofin wasiya fa an fa gama fa yanzu mu ne waliyan gawanka kana mutuwa za mu ɗauko ‘yan kayanmu mu zo mu maka sunna ko da ko za a ɗibo wasu gawawakin ne a wajen ba wani dalilin da za mu bar al'umma kuna masu bid'a kuna masu al'ada kuna masu san zuciya ba ku san karatu ba ba ku ƙaunan Allah ba ku tsoron magamuwanku ga Allah kuna cin amanar na raye da man mace da wani dalili amma kai ma an gaje ka mutu kaman sa to na mu ba ruwanmu in mun ji an gabatar da mu mu in ba ka ba kuma mu gaban mu ba dole bane ku sa ku ido a kan abin da ya shafe ku duniya da lahira don me ba ku bar wasiya ba kuma ga gaya masa sanda ka rubuta wasiya ba a saƙe ba ba a sace ba wasiya ta wane ne muka ce zai jagoranci abu kaza irin na sunna kana mutuwa za mu tura dakarun sunna mu ce zai su maka duk abin da ya dace da sunna ba wani wanda za mu koma wai muna mai allulan ƙarya mutum ya zai Allah alagafata ba wani alagafata malam in ba malami ba ne, mu ba munafakai ba ne. ba za mu taba ce mai malami ba sunan shi sunan shi kawai amma malami ne ko ba network ɗaya muke subscribing ne a signal ɗinmu ba za mu ce mai malam in kana channel 1 in kai malami ne za mu ce maka malam amma ɗan bida'a in kana channel 2 za mu ce maka malam amma ɗan bida'a in kana channel ɗin sunna kuma shikenan kai kuma kai shehi ne ina fatan mun gano wannan da kyau amma kirikiri mutum ya ki Allah wajen kar a saba mashi sai ga wa'alu suna na <laughs> Allah ya tallaye ai alga ta'ala su ne masu zafi Allah ka bar mu tare da masu zafi dunyan wal akhirah ma wani irin takaici ne irin wannan likafa ni wannan common likafa ni wai ana tsoron wai a irin na sunna common likafa ni ana tsoron wai a na sunna waya wata tsohuwa ta ce wai ai ta wa ne ya mutu lokaci ke tsohuwa kin yi addini ne kin yi islamiya ne da malamai suna magana za ki sa bakinki kuna fahimtar wannan da kyau ko shi sa duk gidan da ya zama namu ne wanda ya rasu in na je gidan dama ina masu gaisuwa sai ce kar wanda ya sa mana baki ina fatan mun gano wannan da kyau ba zagi ba duk zagin da za ka yi ma mai shago akan wani ka ɗaura na rantse da Allah kai ba kama iya zagi ba ka zo a yi ma kwas mun gano wannan da kyau ko a koya maka yadda yake yi har yau ba wanda ya zage ni da ya gigita ni wallah ban ma san kana yi ba dan tun kafin in kai haka ake yi ina fatan mun gano wannan da kyau ballantana yanzu tun banka ya ka ba ke yi ballantana yanzu me me jiya ta ballantana yau in ce kowa ya cire kan hannun shi a wannan harka ku bar mu jama'a bayan da za mu ce za mu yi addini wasu takadarai kawai suna son su rayu ko kuma su ce wai mu ba za mu yi addini ba ku je ku rayu ku mana mu kuma rayuwar mu addini ne shi yasa kun je da ake likafa ne irin na annabi za a yi kun gano wannan kuma shine kaɗai shari'a kuma qur'ani ya ce wa in tuti'uhu Ta tahtadu falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi duk wanda ya saba ma umannin annabi ya shiga uku kowaye ai yawal aishi ya rena dattawa shi kuma ya rena manzan Allah shikenan an raba mu mun rena dattawa kai ka rena annabi shikenan ya zagi malamai kai kuma ka zagi annabi ina fatan mun fahimci wannan da kyau ko ba shikenan an raba ba mu ko mun ce sai sunna kai kuma sai me sai me ka faɗa in kuma suna ne ka bi ta kawai ka zauna lafiya amma kawai ƙiri-ƙiri mutane suna kallon shiriya ko sai zaɓi wani abu ƙur'ani ya maku baki wa in yaro sabilar rushidi la ya yattakhizuhu sabila wa in yaro ya ghayyi yattakhizuhu sabila haka ake yi isa kawai za mu faɗi gaskiya ne in ta'aris ala hudahum fa inna allaha la yahdi man yudil ko duk kwaɗayin da kai ka shiryar da su ko wallahi Allah bai shirya da wanda ya ƙasƙanta ɓata a kan shi wa ma min nasirin kuma duk wanda ya nemi ya kawo tallafi da agaji gare su wallahi ba su ansa tallafin da agajin ba kuma irin waɗannan malaman fa diddigan ƙayan nan da suka hana sunna motsi su ne duk lokacin da aka yi magana sai ce a su ba su yadda ba ko da sun je ɗaka sun karanta sun ga gaskiya kuke yi sun mai da addini siyasa sun mai da addini rigima sun mai da addini kaza duk abin da suka gani na shirya ba za su ɗauka su karyata kansu a baya tabbatar da ita ba wa ma kanu li yu'minu bima kazzabu bihi min qablu saboda wa ya faɗi wai saboda mu ne muka faɗa ku ji tsoron Allah in kun bu ba mu kuka bu ba dan ba mu taɓa cewa ku bi mu ba dan mu ba mu ma kai a bi mu ba dan mu ma ba mu da bayan da za mu ɗauke ku mu ba abin da ya dame mu da ku mu cewa muka yi ku bi annabi don shi ne ke da mas'uliya na abishi kun gano wannan duk wannan jijiyan wayan da wannan daga maryan da wannan Allah muna yi ne kawai ku rabu da sunna in ka je garin maka karatun kawai ana yi ne masha Allah ba wannan daga murya saboda kowa ka ce annabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi sallama kawai sai ya bi amma yanzu kawai wani da tikakken takadarin daƙiƙi sai ka karanta sunna sai ja ah, rabu da su a rabu da su a kan mi in za ka ji tsoron Allah kan abin da ke ji tsoron Allah likaba ba fa lokaci to iko Allah da ne Allah muna tunawa abin sai ya rika ba mu dariya da ni ne muka je muka sa a wani gida na suna muna yara kawai daga zuwa ku shi dan banza zagi ku tafi kawai aka ɗauko wani likafani da rawani da waye da aka sa muna kallo bayan da muka iya mu da karatu su da barazana haka muka haƙura amma yanzu a'a ai billahi lazi duk gawanka da ya shigo network ɗin mu ko sai dai ka yi haƙuri Allah wala sai dai ka yi haƙuri za mu yi sunna ne kawai mu ba za mu yi ra'ayin mu ba kun gano wannan da kyau ko ko in yas ne ya mutu aka kawo shi nan ko sai mun sai mai sallah sai dai in mun gama ku yi Allah ya sa ku je ku sake ya kawo ku san wannan sai mun yi ku ba ku san mu bane amma wata ranar kuka yi touching button din mu ko ga ko mu suwaye za ku san ko mu suwaye kuwa shi yasa in kuka ji min da rawajen ku to ku koma gefe ku yi ta salati kuna Allah ya isa ku ban mu mu gama in mun gama in za ku je ku sake ne ku je ku sake duk ma abin da za ku yi ku je ku yi amma in dai aka kira mu muka zo ko ni ba a kira na in zo in bi sallan gawa ina fatan mun gano wannan da kyau in dai ka gaya min ko ni zan je in yi sallah ne kawai in ka ce ai ba ka son fitina ka gaya man jama'a mun gano wannan da kyau ko ni ba kira na sallan gawa in je in buwani ni liman ne yayi in na je wata unguwa ne to ba zan je in wuce ba saboda ba a ma wani liman salla a takrimatahu mun gano wannan da kyau ko ba a yi nan da yake da girma nan da yake da kaza in ka je sai ka bi sai in shi ne girma ma ka ya yi ko kuma an bar wasiya an ce kai ne za ka yi amma inda wane yake da kaza shikenan wannan wajenmu ne kawai ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa kowa ya san wannan in ka san dama ka da wani limami dan bid'a wanda dama kuke tafiyan bid'a tare ka kira shi to mu karbu da mu in kuma ka kira mu to tun ka gaya mana malam wane zai yi sallah mun gayyace ku ku bi to in muka zo za mu bi amma in ka zo kawai ka ba mu abu a buɗe ina sanar da ku wannan ne dan in na zo ba wanda zan makara kun gano wannan da kyau ko dan ba wanda ma ne da ya fi ni ya kai ni ballanta na ya fi ni ina fatan mun gano wannan da kyau in kuma ba haka ba a biya shikenan jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan ne kawai don mutane suna ganganci irin wannan wai sun gayyaci 'yan bida saboda su addininsu sun ma'amunu sun makafaru ne suna tare da ahli sunna suna tare da yan bid'a idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'una zil wajhaini ne alladhi yati haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin to kuma in ya zo wajen mu ai mu ne ahlu sunna yan salafiya ai izala waye waye masha Allah in ya tafi wajen barbaran yanyawa jemagu sai kuma ya nuna cewa ai waɗannan ma nashi ne kai kai hankali kyar muke ganin ka mun gano wannan mu ba ma san dan bid'a mun mutu zo sallan gawa mu dan bala'i zai ja maka ina fatan mun gano wannan da kyau bala'i zai jawo maka kaman kai ne kaya da kuɗin ka a jaka an koro barawo ya sato kuɗi sai zai cusa cikin buhunka yan sanda na bin shi kuɗin ka za su tsira kwatankwacin wannan ne dan bid'a zo ya bi sallan gawanka zai ja ma mutum arba'in ɗin nan matsala kai ne ka zuba naman kajinka da naman sanka da naman ragonka a tukunya ana dafawa sai wani ya sheko ya jefa naman alade ko naman kare ko na jaki aka dafa wannan dahuwan ta yi ku yi hankali ba a gaya ma 'yan bida'a ina fatan mun gano wannan da kyau ba me ake so nasu wai an gaya muku Allah irga yau mutane yake yi mutane da yake kidahumai ne wasu a ce ne ya yi mutane mafi yawancin mutanen fa mutum mutumi ne fa annabi mutum arba'in ya ce in an samu ba sa shirka Allah zai bada ceton mamaci ku gaya ma salahan bayi mutane masu nagarta ba magulmata ma'a'inta madamfara maciya haramun mazinata fasakai magulmata annamimai ba mutanen kirki salahai wanda in sun roƙa Allah zai ce madalla kun wannan da ke mu irinsu muke nema kawai ba shi kenan kawai taron yoyoyo ai mu za mu karatu a hankali saboda kowa ya da mu kai sa sakare ne kowa ya yarda da annabi ne akwai wanda ya kai annabi a hankali amma yana kallon garinsa sai da ya bar garin a garin ma da ya je inda ya je din ma kalli irin abin da ya faru munafinci an mai sharri an ma matan shi an ma kaza an ma kaza an ma kaza wannan ya gigita ne amma wake kana son wai ka gamsar da kowa kowa hawa ma aiki ya ganka ka gamsar da matanka ma aiki ya ishe ka ga dai wanda kake kulawa da je ka gamsar da ita ka isa mun gano wannan na kyau ku ai ba baka isa ba annabi ne Allah ya ce mashi lau an fakta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim wallahi in za ka kashe dukiyan da ke bayan kasa kaf wallahi baka iya hada tsakanin mutum biyu walakin Allah allafa bainahum Allah ne ke wannan aikin shi yasa kawai ka yi iyakan abin da za ka yi wala ka sa ido game da sauran kawai amma ai sunna ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa likafani uku ake babu ƙari duk wanda ya zo nan wajen ga likafani na a masallaci ko dan waye dan dariƙa ne dan ahlusun ko waye ya zo aka yi mai mutuwa kawai ya zo ya samu jamilu na'am shi kuma ya kyarta maka likafani ya baka ji Allah gafarta mamaci a ba kowa likafani kawai ta amma fa ka sani mu na sunna za mu yanka ma ina fatan mun gano wannan da kyau ko shau tijjani ya aiko ka in ya zo nan wajen na sunna za a yanka mashi kawai an faɗa magana kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi mu namu kukan sunna yake yi amma ka za a yanka maka inna ma nuɗa imukum liwajihi lahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abuthan qamtarira muna fatan Allah ya ce fawaqahumullahu sharra zalikal yaumi wa laqahum nadaratan wa surura wajazahum bima sabaru jannatan wa harira kun ji abin da muke fata kenan ko mu ba ku yadi Allah ya ba mu aljanna mun gano wannan da kyau ko Allah ke kenan ku zo ku asa Musa Allah ya ba mu aljanna ku ke ganin wai suwa na ban san kuɗi ba wa ya gaya maka aljanna muka sani shi yasa muke ɗiban mu muke bayarwa mun gano wannan da kyau ko muna badawa ne saboda Allah yana cewa man zalladhi yuqridullaha qardan hasana waye zai ba Allah rance kyakkyawa shi kuma Allah ya ninka min ninkin ba ninkin ba kai kuma kana ganin wai ka zo ka ci banza ai ban san amfanin kuɗi ba na je na cuce su ka ji wawa ɗan dako mun baka dako ne ga kai mana lahira mu ansa yawa mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace Aisha ce za mu zo mu karanta sati mai zuwa cikin taisir insha Allah aka ce mutane suna zagin Abubakar da Umar da sauran sahabbai Aisha ta ce Allahu akbar Allah bai nufin daina rubuta musu lada ba ne. to amma kuma ajalinsu yayi to sai Allah ya fidda ƙazamai suka dinga zaginsa suna kwashe zunuban suna kwashe zunuban har sai da sau kwashe masu zunubai kaf abin da ya saura sai ya zama ba zunubi kuma ga zagi to sai a rika ɗibo ladan waɗancan ana biyan su da shi lada na ci gaba da biya shi kenan shine na kallo na ce Allah kai mana haka mun gano wannan da kyau ko mu da laifuffuka ku da dako kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace walau kanat ziyada fil kafani ala qadaril mutawaffa da ƙari dangane da likafani ya halatta don daraja da martaba da ƙima da mutunci da ɗaukakan wani mamaci lakana aulan nasa bi zalika da wanda ya fi cancanta a sama wannan huwa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wanda ya dace da wannan sai angon a'i baban zara ko mutum yaƙi ko ya so Aisha matan manzan Allah ne duniya da lahira da shaidan Allah shi yasa ma Allah ya ce kara aure su annabi ya ce kowa na saban shi yana mutuwa ya katse ya ce banda nawa auren kowa in ya auri matan shi ya mutu ko ta mutu auren ya tsinke banda na manzan Allah shi yasa su su Aisha ba su ta kaba ba auren mustamir ya zarce a aljanna kenan faradiyallahu ta'ala an kunna ya azwajul mustafa haba malam matan manzan Allah lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaitun hai matan manzan Allah inna lillahi wa inna shi yasa Zainabu yar Jahash tace ya rasu lalla ka auri Hamnatu yar Jahashi kanwata uwar mu ɗaya oban mu ɗaya dan ita ma ta samu alherin a lokacin da ke kuma sakariya kishi kike yi ita alherin ta gani alherin ya cika gidansu na bai ce bai halatta ba ina fatan mun gano wannan da kyau Na nasaban manzan Allah a zarce yake amma wani sai ya zo yana zagin matan annabi hai wannan rikici Allah ka nuna man san za a warware shi ina aljanna mun gano wannan da kyau ko a kara zo ana wani katon banza hisabi ina waje ina ruwa na ina da daga can sai nan daga window na in gan shi mala'iku na da kafiri ina fata <laughs> hawa ka zagi matan annabi inna lillahi wa inna ilaihi raji haba lokacin da aka samu rashin jituwa mata annabi suka ce suna son su ma dan barje masu gumi a dan shimfiɗa masu yanayi su ma su da gargaji roman duniya Allah ce bai da shi mata annabi fareti suka yi abubakar sallama suna faɗin dalilansu Umar ya sallama suna ta faɗin dalilansu annabi ya ce ku shigo suka zo su ga ga annaba tsakiya ga mata tara sun kewaye shi abubakar ya ce ya rasulullah me ke faruwa an yi cirko cirko a gidan haka ya ce ga sunan ban da hali sun ce sai na ba su mun gano wannan shi sa ka yi haƙuri in ta ritsa ka ta ce ba ba ba ba ka ce shi ke nan na sani je ki inda kunna sawahibu yusuf duk da biyan kuɗa dama karatun su menene babun babu babun batinuhu kenan ina ta mun ga karatun su kenan kawai kullum ka je inda ka ta buɗe baki to ba I love you za ta ce maka me za ta ce maka ba bu kaza ba ha bu kaza Shi ne babun babu kenan gaba ɗaya katin da ke cikin fayal ɗinsu kenan abubakar ya sufa ya cafke aisha na umar ya daka sura ya kan hafsa sauran kuma ƙafa mai na ci ban baki ba kowanne da tsere suka bubbuge waɗannan umar bai tsaya nan ba ya bi su ɗaya bayan ɗaya ɗaki ina jin masu kunni ina wallahi talla ku yi hankali annabi ba irinmu ba ne wanda ya taɓa shi ta kafin ya koma gida Allah ya saukar da aya ya ayyuhan nabi kul li azwajika ta an samu matsala kenan an samu matsala a daidai nan yanzu Allah yana yi da annabi ne ka ce ma matanka yanzu Allah ba zai magana da su ba saboda sun jawo matsala kulli azwajika shi za karka yadda kana kai tsaye ka yadda ka zama ɗan miƙe mun gano wannan da ko kana shiga kicin ɗin ka ɗibo da kanka ka zuba da kanka ka komo ɗan allazi wahidu ɗan ko da gwadagwa ne ko ɗan ƙanzo ne ka koma maula ta sidi maula ta balarabe ina fatan mun ga kakka yadda kulli azwajika in kuntunna turidna alhayata ad duniya. in duniya kuke so wa zinata to fata alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila in duniya kuke so ku zo za a baku a yalwata muku ku ɗiba ku shandake ku bararraje ku ɗibi romo yanda kuke so amma wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa daral akhira in Allah kuke so kuna kaunan annabin shi kuna son ku samu sakamako mai kyau a gidan lahira fa inna allaha a'adda lil muhsinati kunna ajran azima in har haka ne to Allah ya tanadan ma duk wacce ta kyautata lada mai yawa annabi sai ya ce ta ga aya ta sauka sai ɗakin Aisha dan an tambaye shi ya rasulallah man ahabbun nasi ilaika wa ka fi so kakab ya ce aisha aka ce cikin mata cikin mazafa fa ya ce abuha abubakarin wa hasiduhum Aisha je ki gida ki tambaye iyayenki su zaɓan maki ga Allah ya ba da zaɓi duniya ko ni a baki atamfa leshi a baki material a baki takalmi rago rago waye waye duk ta cewa ni har ma akwai wanda zai man zaɓi game da kai kai ne shi annabi a tsoron da yake ji aisha ƙaramin yarinya kar ta zaɓi duniya ta hallaka shi kuma yana santa ta ce ai ba abin da ya kai ka ya rasulallah ta ce amma manzo Allah ina neman wani arziki dan Allah in ka je sauran matan ka sun tambaye ka me na zaɓa ka ce kowa ta zaɓa da kanta ai wai su mata kishi nan kumallo ne duk inda aka same sai an me ɗan tofa shi shi sa ka rabu da ita in ta sha kishi ta shirme ta shirme in ka kalle ta kawai ka fita kana zuwa ƙofar gida ka tuntsire da dariya ka more ka rabu da ita sa kariya. wai namijin da kuke cewa ba ɗan goyo ba kuma shi kuke rigima kan shi ni na kasa gane wannan shirme ni na riga ne mai baki ai na rabu da shi kenan <laughs> yawa gano wannan da kyau shi sa bature shi da kanshi da ya tashi sai ya raba musu ya kalli namiji ya ce sau da in ya ce ma namiji beautiful ya bata ka fahimci wannan da kyau ko ita ko mace sai ya ce mata beautiful a lokaci ɗan ya kalli fulawa zai ce beautiful in ya kalli kaza fenti ma wanda sai ya ce beautiful in ya kalli kaza beautiful in ya kalli mace beautiful ashe da ita da wannan tarkacen din menene ne ɗaya ne naqisatun bi nafsiha kamilatun bi ghairiha in a karan kanta ne tsuron da ka kalle ta to sai ga yadda ka san keke ne ba mutugadi ba kariya ba kurumbo ba feda ba birki tsura kenan mun ji wannan da kyau ko amma in aka yi gidan da like-like aka kawo takalmi aka yi kunshi aka sa zani aka sa leshi aka sa kaza aka yi gwargwaro aka yi kitso aka yi waye waye waye sai ga ta fito caras cas kamilatun bigairiha sai a ce mm, mrs beautiful mun gano wannan da kyau ko amma kai sai ka fito da singileti a firgice satin ka uku ba kai wanka ba sai a ce the handsome guy mun wannan da kyau ko wannan zalika fadlullahi yutihi man sha. shi yasa sanda mata aka gwada su aka jarraba su suka gigice suka rude suka fita cikin hayyacinsu, kawai cewa kai ukhruj ilaihinna fita su ganka mara ra'ainahu akbar nahu da sai gani suka ce haɗe jam wa ƙulla me suka ce tsarki ya tabbata ga Allah wance ma haza bashara oh, wannan ai ba mutum ba ne in haza illa malakun karim ba nan ne ma matsalan ba wa ɗa'ana aidiyahunna mata sun ga maza sun yanka hannu amma kai sharrin da za su yi maka kwata-kwata zai ce ai ba ki da wasazin nan ba yana ta kalla mu hayyacin tibe ƙarya kike yi <laughs> ustazi yake ke kallon mata ai ustazi bai kallon mata in ko ustazi na kallon mata ku tambaye jamilu na'am ina fatan mun gane wannan da kyau the great one ustaz kenan Allah maɗauke sarki ya sa mu dace amma ba sunna yake ba <laughs> ina fatan mun fahimci wannan ta ci ai in gaje suka tambayi wane ne na zaɓa ka ce sai mm, ki zaɓa da abin nan annabi yana shiga ɗakin na farko ta ce ya rasulallah me aisha ta zaɓa zainab matan ɗan mas'ud da wata zainab ‘yar madina suka zo suna son su tambaye annabi wasu tambayoyin da suka tsaya masa a gaba to annabi na ciki su suna daga waje abu huraira zai shiga wajen annabi sai suka ce ga tambayoyinmu kai mana in ya tambaya kawai ka ce zainabawan madina ne kawai kakka ce muna cin da ka san mu yana shiga wajen annabi ya ce zainab kaza ta aiko ni zainab kaza ta aiko ni sai annabi ya ce wa ayyuzana, wata zainab cikin zainabawanmu na madina abu huraira zai ce bai san su ba ne in ya ce bai san su ba ya yi wa Ya yi ƙarya zai ma annabi ƙarya ne sai ce kaza da kaza da kaza in an bido zai ce annabi ne ya tambaya to annabi ne yanzu aka tambaya me Aisha ta zaba in annabi ya ce bata zaɓi komi ba haka ne sai ce ni ta zaba gaskiya da sai ce ni ma na zabe ka duka gaba ɗaya sai suka zaɓuwa manzan Allah to shine sai Allah ya ji daɗin abin da suka yi sai aka goce annabi da ana cewa ya ayyuwa kulle kulli azwajika to cin da sun yi abin arziki yanzu an shirya dama in an yi fada duk yanda aka yi fada ana me ana shiryawa sai dai in aka yi fada kaka saki baki mun gano wannan da kyau ko kai hankali ka iya managing crisis kuna fahimtar wannan to yanzu an shirya sai aka aji annabi gefe yanzu Allah zai magana da matan annabi kai tsaye ya nisa annabi kun gano wannan to umma wani ya ce sun yi laifi aka dafi ya nisa annabi ya nisa annabi ya nisa annabi wa karna fi buyutukunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna salata wa atina zakata wa atina allaha wa rasulahu sai me inna innama yuridullahu yudhiba yuridu allahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahla al-baiti wa yutahhirakum tatahira wadhkurna ma yutla min ayati llahi wal hikma inna kana latifan khabira Allah ce haba matan annabi ku fatina taskan alkur'anin da hadisin a ɗakunan ku yake ma yutla fi buyutikunna min lahi wal hikima duk abin ma a taskan ɗakin su yake su ne suka yi laifi yan shi'a na cewa a wannan ayan inna ma yuridullahu li yuzhiba ankum rijisa halal baiti wai ai tana yi da Hassan da Husaini Fatima da Ali ne ai ba da matan annabi suke ba sai mu ce anya yan shiya kuna da ta'ida kuwa ku ba kuka ce ahlal baiti ma'asumai ne ina suka ga rijisu matan annabi kuke zagi kunce suna da laifi to ai su ne ahlul baiti inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijisa ahlal bai ahlul baiti to amma zai cewa matan annabi ba ahlul baiti bane amma shi ne cewa matan annabi ba ahlul baiti bane in ya bido zai je unguwa a gani sai ya ce yawa ya iyali wata tukarin ne fa ya je mai kwaikwaido ya ajiye a ɗaka yana cuta an ce mata ahalal baiti matan annabi ƙurai shawa hashiman dangi wanda annabi ke rufa ɗaki da su wai su waɗannan ba a ahalal baiti ba ne ahalal beci gidanku ne matan annabi ibrahim ita ke nan tallin tal allah maɗaukin sarki ya ce mata ahalal beci ibrahim mun gano wannan da kyau ko rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahalal baiti annabi Musa matan shi ita ɗaya ne sara bi ahalihi anasa min janibi turi naran qala li ahalihi imkuthu dama suna kawo dan menene ya kawo jam'u jama'atu zukur al mukhatabun kace haka al'adan ahali yake haka yake cikin Qur'ani da hadisi haka yake cikin larabci nahau da sarf haka yake cikin komi amma a karatu mara wasali kuma ba mu san da za a karanta shi ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace jama'a an fahimci wannan fahimtar da ya kamata ko. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace matan manzan Allah kenan to shine qultu al mas'alatu takbirun lil lil akfan li mayyit wal hadith akhrajahu as sitta mala yace al mas'ala kun wannan mas'ala takbirun lil akfan duk wani abin da za a yi a ce an yi wani babban lukafa ne wani hayaniya ai ana yi ne don me don a girma mamaci ko wannan ba daidai ba ne a yi na annabi shi ne an girmama shi wannan hadisi malamai shi da suka fitar da shi a thalith na uku aidan mimma habu fil kafani an ba al kafan mala ya ce yana daga abin da ake so ga likafani shine likafanin na a sa mai turare don su a wancan lokaci bahur suke sawa amma wancan lokacin ba a riga an nika shi ko an jika shi ko an yi wane ne ba abin da ake shi ne ana sa shi a wuta ne sai a kawo kafanin a sa sai tirarin hayakin sai makalkale jikin shi ina fatan mun gano wannan mala ce wa hiya mawjuda bi khasatin fi ardil khalij mala ce wannan turare bahur ana samun shi musamman a ƙasan wannan tekun fashe waɗannan ƙasan khalij fashiyan gulf ɗin nan wa ardul jazira da waɗannan garuruwa na jazirtul Arabiya, wa hiya min sunna li qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malai ce sa wannan likafin yana daga cikin sunna saboda maganan annabi da yake cewa iza jamartumul mayyiti duk lokacin da za ku sanya malika mamaci tarare fa jammiruhu thalathan ku kara shi ya sha hayakin wannan bahor har uku au fa ajmiruhu thalathan ko ku sa wannan taron wuta ya makalkale jiki in an tashi tarara shi da wannan hayaki nashi har so uku amma yancin da akwai na ruwa sai a fesa samun mai kyau mai daɗin kanshi sai a fesa wannan alheri ne jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wal hadis rawahu ahmad wa ibn abi shayba wa ibn hibban fi sahihi wannan hadisi ingantacce ne ibn abi sheba da ibn hibban su suka fitar da shi a cikin as-sahih wa qala al-hakim al-imamu hakim yace sahihun ala shartin muslim wannan hadisi ingantacce ne a bisa shartin muslim wa qarrahu az-zahabi fadilatul allamatu az-zahabi ya tabbatar da haka wal albani da babban malamin hadisin duniya Muhammad Nasiruddin al-Albani Allah madaukin sarki ya gafarta musu la ya juzul mughalatu fil kafani mala ce bai halatta a zarfafa a wuce gona da iri dangane da likafani ba wala ziyada fihi ko a ƙara ya wuce guda uku nan na ziyada makaroha mala ce domin ziyada makarohon abu ne wanda shari'a ta yi kyama ba ta yadda ai ba kun gano wannan da kyau ko liqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda maganan annabi da yace inna Allah kariha lakum ƙila wa ƙala, Allah ya hana ku an ce an ce, kai, kun san Allah, ran lahira za a ga maƙiya annabi. Annabi ya ce, Allah ya hana ku an ce an ce, shi ne yaɗa mai jita-jita. Amma zai wahala kaga wani addinin shi ba yaɗa jita-jita ba ne, kayi ba ka yi nasara ba, kayi ba ka yi nasara ba, sai ka ci gaba da yi, ha ba malam. hawa malam ba a cizon mumini a rami ɗaya so biyu ka yi ƙarya yau ba ta yi ba gobe ka ƙara wallahi kai ba mumini ba ne ka yaɗa jita-jita yau ba ta yi nasara ba gobe ka ƙara wallahi kai ba mumini ba ne kai menene kai fasiki ne Allah ya kiyaye ko shaida ka je bayarwa kana da wannan ɗabi'a in ka faɗa sai ka ce to amma fa jama'a ni fasiki ne fa kun gano wannan dan su gane wane ne ya magana don kai shiru ka yaudare su kuma haramun ne yaudarar mumini Allah ya tsare mana imaninmu wa iza'atil mal Allah ya hana tozarta dukiya wa kasratu su'al da kuma yawan tambaya ina ne mahallu shahid iza'atul mal tozarta dukiya wannan hadisi akhrajahu bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi fi kitab istiqrat babu ma yunha an idha'atil mal ya kawo hadisin a mujalladi na biyar lamba hadisi na dubu biyu da ɗari hudu da takwas muslim ya fitar da wannan hadisi fi kitabil aqdiya babun nahyi an kasratul masail min gairi haja wan nahyu an man'in wa hatin wa limtina min ada'i haqqin wa ladhimahu aw talabu mala aw talabu mal yastahiqahu wannan babin da ke bayani akan an hana kasratul masail tambayoyi na banza na wofi marasa fa'ida min gairi hajacin ba tare da buƙatuwa zuwa gare su ba wanne hayo an man'in wa hatin kuma an hana yawan roƙo da ruwa ka yawaita roƙo kai kuma ka yawaita rowa wa huwa limtina min ada'i haƙƙin shine mutum ya bada haƙƙin da ya kamata ya bada na taimako da agaji da sadaka ya ƙi to an hana wannan haƙƙin da lazimahu ya lazimce shi au ba malan ko kuma aka nemi dukiyan da ya stahiqqahu ya cancanta a mai mun gano wannan da kyau ko ko kuma au ba mala ya sahiqahu ko mutum ya je yana neman abin da bai cancance shi ba shine ta roƙo da ya tara dukiya Be da bukata yana da ƙarfin da zai je ya kwadugo ya nema wai ya jira yana son a bashi maula ta sidi maula ta balarabi mun gano wannan da kyau ku ha ba mala wani ƙato ya zo ya tsaya gaban annabi wargajeje annabi ya daga ido ya kalli wannan lafiyayyen ƙatan wai ya zo bara nabi ga in ya ba shi yau ma gobe dawa zai sai ce kai me kake da shi sai aka bayi sana'a ya ce yana da randa da ɗan shimfiɗa da ɗaya aka je je kwaso ya je tarkato ya zo ya kawai ya sa ido ga ikon Allah annabi ya ce wa zai siya wani ya ce kwandala dai annabi ya ce albarka wani ya ce biya annabi ya ce kawo aka ba shi ƙwandala ɗaya aka ce je ce ni ƙwandala ɗaya je ka siyo gatari don ka ba shi kuɗi ka ce je ka siyo gatari yana ne yana tanin gida ba a ce fane ba abinci sai ya ɓata hanyar kasuwan amma ya ce fane ka kai ya kai ya ƙoshi ya dawo to je ka siyo gatari su sun yarda da annabi duk abin da annabi ya hukunta su sun yarda mun gano wannan wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim su ba su da zabi sun sallama su annabi ne nasu kai bai sun ji dadin su Allah ka sa ma tafarkin su ak annabi ya nuna mai dajin oda ce je ka rika yi ce kana siyarwa Mu gano wannan in sana'a ta gagara ka rasa yadda za ka yi ko? ka je ka siyo ice ka tara kofar gidan ka rika siyarwa duk su yi girki ai kuma duk su siya kun gano wannan da kyau ku ka samu sana'a kana nan tun kana siyan kai ɗari kana siyarwa zai zama ɗari da hamsin zai zama ana sauke maka mota zai zama ana sai maka kaza zai zama ka koma ka sai ya tsohon a kori kura ana zuwa ana ɗauko maka daga nan sai kai bansu ya kai ma daga nan shi kenan sai ga ka zama mai kuɗi amma menene sauce ɗin ice ne amma ka zauna talauci zai kashe ka sakare kana jiran wai wani ya baka ga hanyoyi iri-iri to shi kuma waye bashi kuna gano wannan da kyau jama'a kowa je ya nema sana'a iri-iri idan ka ga ice ba zai yi ba sai ka zo ka buɗe ƙaton teburi ka zo ka saro lemu da ayaba da gwaiba da duk waɗannan abubuwan ka zuba kai yi ƙila ba maki nan ne Allah zai maka baiwa a riƙa cewa malam mai kayan marmari shi shikenan sai Allah ya ɗaga ka ta nan in wannan ba zai yi ba ka zai da kayan miya in ba zai ba ka sawo dankali da rogo da doya da dankalin turawa ka kasa ka kalli menene ba a ba a wannan business din a yankin da kake sai ka yi in wannan bai ba ka je ka saro kifi dan Hausa <laughs> gano in suna maka tsada ka je ka shiga ruwa ka kamo <laughs> amma malamai sun tsaya ba su da sana'a ka je ka nemi sana'a duk ga sana'o'i kun gano wannan da kyau yanzu ba kwanakin baya a nan nan ƙofar gani mai unguwa wani yaro ya burge ni ba nan kawai ke kasa ya zuba waran shi kawai na soyawa ana ta siye abin nan ba ruwan shi kawai sai ka kai wara kawai wallahi malam wara har yanzu ka gane ko na fahimci mutane yanzu har yau ba san me ake ce ma business ba amma kwanan nan zan bullo da wani business kuma ina bullowa da shi kuma za koma ma hasada za ka gani wallahi mala. kamata ya a samu wanda yake standard mai business na gaske Ka yi rumfa da shago wajen zama lafiya lau kana, kana soya wara ƙosai da doya da dankali da miya in kana son an ka siya a sa maka miyan kifi ne da kifin kuma akwai kifin siyarwa in kana so ne da nama da farfesu da ragadada duk akwai a wajen ana saidawa sannan ana soya indomi ana soya kwai ana soya kaza duk wannan fa hanyar sana'a ne da aka zauna lafiya kuma ko wanda ya isa ya ce kai ba musulmi ba ne duk su gama hayaniyar su kuma ka cika kuɗinka da ajiyunka da kuɗi ke gaba in abin ya abun kuma sai ka je ka samu dan injin ka na matse lemu matsa ayaba da sauransu duk wanda ya sa sai a ce kuma ana ɗan matsa wannan abin a ɗan matse mai dan yana tafiya yana sha nan da nan sai ga an ci ka biya kuɗin kujera sana'a ce kakku yi mu muna nan zamu zo zami in wannan ta yi ba sai ka koma ka bude shagon aski ana wanke kai ana wanke kauje ana wanke fuska ana kaza ana kaza ba askin kaɗai ba abubuwa iri iri a sa cleanser ai cleaning ɗinka yadda ya kamata sai ka fito fes kuɗin aski ka biya kuɗin wanke kai ka biya kuɗin wanke fuska ka biya goge kauje ka biya yankan kumba ka biya ko ma menene ka biya shi dai bai haɗa yan kayan shi ba kai ka je da barazanar ka shi kuma kuɗi na aljuhun shi ina fatan mun gano wannan da kyau kina zaune a gida talauci zai kashe ki sakarya sai ki je ki sayar da rayan ke ma ki rika wanke masa kai a cikin gidan kina masu kunshi a cikin gida kina masu lalli kina masu kaza kina yankan kumba kina wanke fiska kina kaza duk a cikin gida sai ki nemi yan mata da suka iya kina biyan su kina samun kuɗi shikenan baki da matsala amma kin zauna talauci zai kashe ki kin je kin kanshi kuɗin lafu kin gudu kin ansa lafu an zo salatin lafu ba ki da kuɗi salatin lafu kin ce zaki je unguwa nan ko gudu ne kin ci kuɗin mutane kin aro kuɗi an kara miki riba riba kan riba kan riba bala'i kenan nan muka muku maku wa'azi kuka ce wai ai mai shago ba kuɗi yake bayarwa ba dama ba wanda na taɓa alƙawarin zan bashi kuɗi ni hadisi na ce ina bayarwa ni ban ce zan karantar da komi ba a duniyan nan sai sunna ni ban taba ko a karatu ni ba ban ce dankantar da komi ba cewa ne zan yi taqribu sunna baina yadayil umma ni sunna kare na ce zan karantar duk wanda ya ce ai ya ce zai karantar da mu ilimi kaza ƙarya yayi man kuma a madadin jahannami mai kwaya bakwai ni sunna kare na ce zan karantar kuma abin da na iya nike karantarwa wanda ban iya ba ko ba zan karantar ba shi ma wanda na iyan a bisa tsari nike yin shi ni ba dan harbatu mati ba ne ɗalibi bai isa ya ce karantar da ni kaza ni na san bai kai in karantar da shi ba sai lokacin yayi ini ina karantarwa ne da yanci na jama'a mun gano wannan da ke ku ko littafi zan sa kawai sai da na ce za mu sa kaza ba zan tambaye ku me kuka ga ya dace ba kun dace ku malamai ne jama'a muna fahimtar wannan da ke ku wai amma ya kamata a rika shawara da mutane to su ce me kai da baka da kuɗi ka zo a taimake ka a baka abinci kana da zaɓi ne in an sa maka ɗan wake ka ci in alale ne ka ci in an sa maka dambu ka ci in fate ne ka sha in an baka fara ka sha in an baka koko ka sha in kuma an baka ruwan sanyi ka sha kana da nayi ne amma inda kuɗinka aljuhu ba in ka shiga sai ka ce a kawo su ka zaɓa amma kai da za a maka maula ta sidi maula ta balarabi Allah maɗauki sarki ya sa mu dace ina jama'a za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu gobe karatu na gaba za mu tashi daga wal hadisi rawahu kaza kaza subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum